karamar hukumar mu ba za ta kasance ba ga hali na musamman don ko kun ga yanda yanayin ya kasance kamun ku iso a gare mu ambaliyar ta wa sauran kwamin din barna kenan ko ambaliya ce da mu ma ta shafe mu waɗanne irin barna ne ambaliyar ruwan ta haddasa ba irin barnar da ba a fuskanta ba yau dukan garuruwan da ke shimfiɗar gabar kokin isa waɗanda kamin sabkar da mana ba a danganta su da a kasancewa wani tsibiri amma da zaran damana ta kama to su ne ake ma garuruwan da ke bisa tsibiri a cikin dukkan wa'annan garuruwan ba mutum ɗaya da ke rayuwa a can dukkansu sun bar garuruwan nasu Ina waɗannan mutanen suka nemi mafaka? Sun zale shelar voisin. Sun koma wajen makwabtansu bayan kwafewar ruwan za su komo garuruwan nasu. Don ko ba su da zaɓi ba su da inda za su je. Yau garuruwan nan yawancin ɗakunan su duk sun Kalilan ne mutanen da ake samu tsugunni a wurin. Su ma mutane ne masu taurin kai. Garin farko da ruwan ya wa ambaliya shine wanda ke bisa tsibirin Lite. Sunansa Geyoyi tun kamin manyan ruwan su malalo ne wannan gari ya samu ambaliya. Gari na biyu sunansa gumi tungai na uku bantali akwai hilin tungar darhu da ake cema nan tugu wurare ne da suka kasance kowace shekara akwai ambaliya mun sha faɗi amma mutane ba su ji kanan akwai gari kwanza shi ma ambaliya ta mamaye shi akwai alitunga daga alitunga zuwa Kintau tunga, ambaliya ta kwashe su sannan akwai runtuwa tanda kai hata ma da mambai tunga jiya mun je a can gonakai kayya kiyasin da muka yi ya kai na eka dubu biyu da ɗari shida tun somawar ambaliyar ruwan ya lashe su ruwa ne da aka yi bana inda hatta wasu albarkatun noma da ke kusan inda ruwan yake su ma sun ta'azzara akwai dawar gona hatsi masara kai wa'annan cimaka duka sun salwanta a fa gane abin da nake faɗa kuma a lura irin haɗarin da ke To ita al'ummar ta samu wani taimako? Bare ka To a faɗar da ake an ce suna bisa hanya amma ni kan ban karɓi komi ba zuwa yau. a bangare me kuka yi tanadi? Ni zan iya tanadawa illa in kai in kawo nan da can in je in ga jama'a da ke cikin barazana kala-kala in zabura in je in ga halin da suke ciki.